a wannan masallaci mai albarka masjidul ilm da muhammad suleiman rahimahullahu ta'ala wanda alhamdulillah yau watan musulunci yana biyar ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1447 inda ya yi daidai da yau muna 22 ne ko da uku shi 23 ga watan april watan watan hudu miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam in saha shekara 2026 muna roƙo allah waɗaukakin sarki shi mai jagoranci a cikin wannan karatu ya Allah tsadan wannan karatu ka bamu ikon aiki da shi a in jama'a ba su manta ba muna cikin babin da ke magana akan wato siffar sallah mun ɗauko tiriyan-tiriyan a inda muka zo irin yadda annabi kawai sama yake salloli in ya buɗe sallah sai ya yi addu'a a ya fara karatu a inda muka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayani cewa an hana shi yin karatun qur'ani cikin ruku'i ko sujada shi ruku'i dama jima ubangiji ake su ta hana rabbil azim sujada kuma addu'a ake yi za mu tashi hadisi ya 315 na ji shida ko ko mutu da 315 eh na'am Hadithin aisha radiyallahu anha wa'an aisha aisha radiyallahu anha kalat an karɓo daga aisha Allah ya kara mata yadda na na aisha ta ce kana kuma ya ƙulufi fi ruku'ihi وسجوده سبحان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي manzo Allah ya kasance yana faɗa a cikin ruku'insa da sujadar sa ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir li alki ya tabbata gare ka ya ubangijin mu da godiya gare ka Allah ya gafarta min wannan wurdi ne ko zikiri ne wanda annabi kai cikin ruku'i da sujada duka ba shi kaɗai yake yi ba amma yana yin sa yana yin wani wanda ba wannan ba amma lafazin kana ya kasance yana yi to kaga shi musulmi ya aka ce annabi yana yi to shi ma ya kamata ya yi kin sallaka wata rana a samu ka karanta wannan zikirin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli ka samu ko guda uku kai cikin rukui ko sujada wa ana bi hurata radiyallahu anhu qala an karɓo daga abu hurairar Allah ya ƙara masa yadda ya ce kana rasulun idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum manzo Allah ya kasance idan ya miki zuwa sallah yana kabbara lokacin da yake tsayuwa summa yukabbiru hina yarkau sannan yayi kabbara lokacin da yake ruku'i thumma yaqulu sami Allahu liman hamidahu hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku sannan manzo Allah ya ce sami Allahu liman hamidahu lokacin da yake dago wato abin nan bayansa daga daga ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'imun sannan ya fada bayan ya riga ya miƙe tsaye sai ce rabbana walakal hamdu thumma yukabbiru sannan ya kabara hina yahwi yayin da yake sunkuyawa sajidan yana mai sujada sun mayu kabbir sannan shi kabbara hina ya rufa wa lokacin da yake ɗaukansa daga sujada sun mayu kabbir sannan ya yi kabbara hina ya zu lokacin da yake sujada sun mayu kabbir sannan ya yi kabbara hina ya kawo lokacin da yake ɗaguwa daga sujada sun ma ya faɗo zalika fi salati kulliha sannan ya aikata haka cikin sallah dukkanin wa yukabbiru kuma annabi yana kabbara hina yaqumu min ne, yayin da yake miƙewa daga raka'a biyu in yayi raka'a biyu ya zauna ya tahiya ya gama in zai tashi sai ya kabbara lokacin da yake tashi ba'da julusu bayan zama muttafaqun alayhi wato shi wanga hadisi ya da sun fahimta ciki ne yayi umfani da lafazin hina lokacin da kenan lokacin da mutum yake cikin wannan aikin yake kabbara tsakiyar wannan aikin na yake kabbara shi ne ma'ana hina lokacin da domin kun ga akwai waɗanda sai ya yi aikin ya gama ya kabbara wani kahin ma ya fara aikin ya kabbara zama ina fata mun gane magana kenan abin wato kashi uku na abin yake yanzu misali akwai wanda in yi raka a biyar gama ya yi tahiya in zai tashi tun yana zaune ka cewa allahu akbar na ya tashi shi da kun lura da haka to akwai wanda shi shi ko lokacin da ke cewa Allahu akbar yake tashi tsaye akwai wanda ke shi ko sai ya tashi tsaye ya gama miƙewa duka sai ce Allahu akbar amma kun ga shi wanga hadisi abin da yake gwaji da akiya, kana cikin aikin kana kabbara Allahu akbar sami Allah kana dabuwa daga rufu'i kana sami Allahu li ko da gama miƙewa gaba ɗaya bakin ka gama wa sami Allahu man habita sai rabbana walakal hamdu bayan ka riga ka gama miƙewa sai kuma ina fata mun gane magana kuma wanga hadisin mutafakun alaihi ne duk da yake sahih bukhari in ka diba ka gansu da yawa to ruwayan suka zo game da wato kahin taso ko kahin ka yi aiki da wayan suka taho bayan sai ka yi aiki ka gama to shi wanga hadisi duka shi ka fassara a kansu da hina lokacin da kake aiki kana cikin aikin nan kana kana wannan a kaɗannan wannan zikirin shi yasa aka ce ya yi zama daidai lokacin da mutum yake dabowa daga ruku yana sami allahu liman hamida bayan ya gama miƙewa tsaye sun ma wa huwa ƙa'imun sannan annabi yana faɗa yana tsaye daidai ce rabbana wa lakal habu kenan liman yana gabewa tsakanin sami allahu liman da rabbana wa lakal habu ba wa mu ina fitar rabbana wa lakal habu liman in yace sami allahu liman hamida sannan kuma a ce rabbana wa lakal tare da shi saboda ka in za ana sujuda kuma hina ya hawi sajidan lokacin da annabi ya sunkuya yana mai sujada sai ce Allahu akbar in zai taso daga sujada kuma ce Allahu akbar yana taso daga sujada kenan aikin na cuɗanye da kamar abin da ya shahi niyyar kabar harama malamin ce ya kamata a ruban yan tsari kana kabar harama Allahu akbar niyya kana cikin zuciyarka lokaci guda zuciyarka na faɗa ma da sallar da za kai sallar subahin tare da liman kana Allahu akbar kana faɗa mu zuciya ga abin da za ka yi niyya ke muqarna tuwa li takbiratul ihram ruban ya niyya da kabbar haram Allah ya samu dace wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karɓo daga abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yadda ala ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ماذا الله يكفي دوكا صدق ركوعي قال ينا تيوا اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wanda ɗaya daga cikin azkar inda annabi ta yi bayan ya gama tasowa daga rukun'i ke ga ce Allahumma rabbana lakal hamdu wancan kuma Allahumma rabbana wa lakal hamdu akwai majika ɗan ko ba to shi yasa duk wanga da kan gona cewa ya rantsi da Allah ba a sa wawon wanga ce ya rantsi da Allah ana sa wawon kowane da gaskiya ta yi kowane annabi ya yi ba ka hana mai wancan ya yi ba ka hana mai wanga ya yi in ka ji ladan na Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko ne daidai ko yana da hadisi ne da ya rike yana aiki da shi sannan manzo kuma yana wagga addu'a in ya taso daga ruku'i Allahumma rabbana lakal hamdu ya ubangijinmu godiya ta tabbata gare ka min as-samawati wal ardi godiya wanda ta cika sama da ƙasa wa mil amma shi ita min shay'in ba'd kuma godiyan nan ta cika wato duk abinda Allah ka so bayan cika sama da ƙasa ahlus sana'i wal majd Allah wanda ya cancanci yabo da kuma girma a haƙƙul ma qala al-abd shine gaskiya abinda bawa ya faɗa wa kulluna laka abdun dukkanin mu bayi muke gare ka ya Allah sai yayi addu'a Allahumma la mani alima ataita Allah babu mai iya hana abin da ka basuwa wala mutsi mana ta Allah babu mai iya bar abin da ka hana wala yanfa'u zajjadd minka zadd wani mai girma girma ne bai da umhani gare ka ya Allah a irin duniya mutum na iya gwada girma ne ya samu wani abu to shi Allah wadda ba mai iya gwada shi babba na sai kwaso na buga Allah bai iya kaga wasu wani zikri na mai kaihi ƙwaye da gaske wurin na wanda manzo Allah ka yi bayan tasowa daga rukui Allah ya samu dace yace wa ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga da Abbas Allah ya kara musu yadda Allah ya da Abbas ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin an umurce ni in yi sujuda akan kasusuwa guda bakwai alal jabhati Allah ya umurce ni in yi sujuda akan goshi wa ashara da yadihi ila anfihi manzo Allah ya ishara da hannu zuwa da hancinsa dama da goshi da hanci aka azawa gaba idan mutum na yin sauye su jida guda jida mai kyau to sai ya hada da goshi da hanci duka ba a aza goshi ɗaya kyala hanci wannan ka'idan wale ya daini kuma sai annabi ya bada hannaye ne guda biyu suna su ina da da goshi da hannuwa guda biyu kaga uku kenan wa rukubatayn da goyi guda biyu wa a ɗarafil ƙadamai da kuma gefen ƙafafu mana manyan hortan ƙafa guda biyu Allah ya umarce ni in yi juda a kansu wa'annan su ne ƙasusuwa guda bakwai su ne malamai ka fassara a cikin sotul jinni wa annal da lillahi falata da umma Allahi hada. wuraren su sujuda dukkan Allah ne kada ku kira wani tare da Allah sauraka da goshi da hannuwa guda biyu da ƙawahu guda biyu da manyan hurtan kawa guda biyu su ne wurare bakwai da in mutum ya yi sujuda ya kamata ya su kai ƙasa su ne masajin, sabu masajin. wuraren sujuda guda bakwai kuma hadisi ne mai karhi hadisin bukari da musulun nan in ka ga wasu masu jira sai su baka mamaki masu dunkule hannuwa da kuma wanda ka su jira sai ya ɗage ƙawahu na baya ya cire sama haka wannan ba daidai na ko ya ɗauki guda ya azabi sa guda na sha ganin wani sai ga ya ɗauki ƙawa guda ya azabi sa guda ya su jira su kaga biyu ɗin ba su kai ba murakon gaɓoɓi guda bakwai shida sun ka sai saura guda ubangiji Allah ka ba mu ikon gane wa an ibn buhayna ta radiyallahu anhu an karbo daga ibn buhayna Allah ya kara masa yadda ya ce annan nabiyya fa ma kana idza salla manzo Allah ya kasance idan yana salla farraja bayna yadayhi manzo Allah yakan wato bude tsakanin hannuwansa guda biyu hatta yabduwa bayadu ibdaihi har sai hasken hamata ya bayyana wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi irin matsi wadda wasu kai kaga mutum yayi sujuda da mutane ya shige da su cikin jiki ne haka ya tangale ya tangale ciki ne wannan ba daidai na ba abinda aka so tun daga ruku'i zuwa su sujada mutum ya dan bude haka ba irin yadda wani ka buɗewa ya yi ƙabe-ƙabe duk wanda annan ya riga ya abin shi ya kare a daidai wani da aka son ka buɗe kada kamar za Allah buɗewa yake daidai gurgudu haka saboda haka musulmi haka ya kamata ya kalla ka raba damɗanka da kwiɓinka idan ka yi sujada ko ka yi rubu, ya na aka son a yi muna zai siffar sallah ne kaga a rawaito mana hadisan da ka bayani da yadda da annabi kai duk ahlus sunna in yi wa da annabi ta kalla shi ma haka nan zai ba magana sun rai bane ba magana ne ga dama na nake wani in kace kana son kadai mai bayani ya gyara sai ce a ni bi haka ne haka ne haka nake iyawa kaga haka ka iyawa bai zama dalili haka ne iya ko haka ne ka iyawa bai zama dalili sai dai ka gyara ibada ta wadda an ka san kana iyawa an ka sa ka yakan da ni da kai duka sa muna an kuma ko ba gaskiya ba da ni da kai duka sa muna an saboda kai yanzu duk wanda yayi wanda aka so shi aka biya wanda bai wanda aka so ba kaga akwai akwai gyara sallah ta na aka ba gaskiya ba uwa ya ta koyawa matsalolin sallah suna da yawa kwaye da gaske illa iyaka musulmi duk inda ya ga gyara sai ya gyara babu lahi ga wanda ya gyara kuskure amma tsakani ga Allah mai ta ganin mutane sai ga mutum yayi sallah yayi habara abu haka ya ya sa da mutsaye ciki ya kai abinda aka so namiji ya bude haka ya dan bude amma kada ya takura mana gehe gehe gurgudu Allah ya samu dafi Ya ce wa anil bara ibn azib ya anhu qala an karɓo daga bara ibn azib Allah ya kara masa yadda ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gada aminci Allah tabbata gare shi ya ce idza sajada idza sajadta fada'a kaffayka idan ka yi sujuda ka aza tafunan hannayenka ka aji tafunan hannayenka ƙasa warfa mirfaƙai ka ka ɗage murafukanka gwiwa ka ta hannu ka ɗage sama kada kai kwancin kare ya zan ka aji gwiwa hannunka ƙasa ba a yin haka waɗanda shi ma kana ganin wasu in mutum ya to sallah sai ga ya shimfiɗa jira'i ne ƙasa damɗe ne na ƙasa yadda kasan yadda kare ka kwanci na yi ta ganin wasu sai ga wannan yin haka in ka ce ɗan ɗaga dan dage gwiwa hannunka ta bar ƙasa sai ya ta kasa kura ne alhali wannan kusurin abinda aka yi ga sallah annabi ya ce idan ka yi su jula ka aza tafuna hannayenka su aji ƙasa baka dunkule ba sannan kuma baka ɗauke sama ba baka aji farta ba a hannun safin aka son ka aje ƙasa ya kama ƙasa harsun guda biyar gaba ɗai sannan ka ɗage gwiwa hannunka sahi sama kada mutum ya yi kwancin kare cikin sallah ya ce wa an wa'il ibn hujjurin an karɓo daga wa'il ibn hujjurin radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda annan da sallallahu alaihi wasallam kana idza ka'a. manzo Allah ya kasance idan yayi rukuri farraja baina a asabihi yana rabewa tsakanin yatsunsa manzo Allah in yi rukuri ya aza hannuwa ne da guwayunsa farfta ne rabe su yake yi wa idza sajada damma a asabi'ahu idan annabi ya yayi sujada sai ya game hurtansa yatsunsa sai ya game su in yayi sujuda suna ƙasa in arab ƙasa ya game su amma in yi ruku'i sai ya raba su kaga wannan ma sauƙi gare shi saboda lokacin da mutum ya toze ruku ya aza kaga ba za a yi su game haka kaga suna na rarrabe in ka aza saman gwiwa hannun suna na rabe yatsun suna rarrabe amma in ka yi su ka game su za ka yi suna nan ƙasa game wuri guda suna kalla kallon alƙibla baki su ana gwada mana siffar sallah ne babi ne mutum na siffar sallah yadda annabi ya sallah da ya kamata a yi hadisin da ya kamata mu kwana shi ne hadisin Aisha radiyallahu anha qala taski ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taske na gama manzon Allah yana sallah da ta matela rahun na nasai wa sahu ibn kuzaima wanga hadisin cikin gida gidana amma kuma bai hana ya aiki waje sun ce na ga annabi wannan sallah ta mata ila kuma ina ganin aidin mun san ta mata ila ko duk da ke in ka ce wani wuri ƙauyuka mutu ga ta samar tela samar tela shi a mai sai kafin samar tela shi ne sallah haka a lankwashe ƙawafu a yi sallah haka ta ce na ga manzan Allah yana sallah haka su dama abin da sa ka sallah haka nan ko duk gajiya ko rashin lahiya to wasu uzurra ce fita mutum ya salla zamne sai ya salla kai to matsalar mutanen wani murakon ya salla haka sai ya aza kujera sai ya aza kujera irin kujerin gana abin ga na hannu sai ya aza ya salla saman kujera kuma inda zai zama na ƙasa yana jada, don tsawo ne ya ka tafiya to shi yasa na ji wani malami daga cikin malaman haram yana ta faɗa ya ce wallahi masu sallah saman wa Allah har ya akwai wujuhun mata sujud akwai wasu fuskoki an haramta musu yin sujada sai bayani ya ce abinda yaka magana shine wasu suna iya sujada amma haka ɗaya sun iya sujada kai goshi ƙasa ba ƙarami alheri ba ne ba likita ya hana masu jira ba ba wasu illa gare ka wadda kana su jira ba illa kawai dai wurga shi lahana gare ka sai ga ɗaya mutum ya yi zama su kujera ya yi sallah in zai ruku ya ruku in zai jira in zai in yi taso ya taso in zai su jira bai kai goshi ƙasa dai ɗan duka haka a sallame shi ma a sallame ya tashi ya yi sallah manzon Allah da ya iske wani magan lahiya na sallah sama hilu sai annabi ya jahilu sai ce salli alal abdi kai sallah kasa in da ta in kana iyawa kai sallah kasa annabi ya jahilu ka kusura na ga mutum ya ce salla fa jira amma in likita na ya baka wannan kila akwai wasu ayyukan da an kai ma kila ayi ma gyara idanu sai an kawo mutum gyara ido cewa aka kai ya kai su da ya bari haye hasa sai a ɗiyon wasu lokuta to bin waɗannan ka'idodin wajibi ne idan an yi ma gyaran ido aka ce haka zira to ya hankuri ka bari sai lokaci ya yi sai an lokacinka ya kai sai ka cigowar sallarka amma saboda ɗirƙila ƙauka ne ma ciwo ko ƙawa huna ciwo ɗai sai ka kama sallar saman kujera ba ka jada ƙasa wannan kusurar saboda haka yana da kyau ya kasance mu kula muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sallar ta mataila shi a sallar da mutum zai zamne duk mai sallah zama ta mata zai in zai sujada sai ya walwale awa ne sai ya ta yi sujada in ya taso ya kuma ta mata yin sai zamna sallah zamne da ta mata la ake yi sai in mutum bai iyawa kawahun ba su laya sai ya zamna yadda ya gani yana iyawa wallahu ala ina roƙo Allah wa ɗaukakin sarki inda muka daidai cikin karatunmu Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ka yashi muna ina roƙo Allah wa ɗaukakin sarki Allah ya ansa addu'o'in mu Allah wa cikin sarki ka ji kan magabatan mu Allah ka warkar da marasa lafiyar mu ka taimake mu a cikin rayuwar mu ka samu gama lafiya ya ubangiji ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين